أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ‘yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu muna ƙara ma Allahnmu wanda ya halicce mu kuma ya ba mu rayuwa har ya zuwa wannan lokaci godiya akan wannan ni'imomin da ya mamu da fatan za mu yi amfani da wannan ni'imomi cikin biyayya gare shi da kuma nisantar saba mishi idan ‘yan uwanmu masu kallonmu da sauraronmu ba su manta ba muna cikin bayanin matsayi na mutum a cikin addini na musulunci inda mun zo bayani kan abu na hudu wanda muka ce shi ne daidaituwa ta dukkan halitta Allah ya halici mutane daidai ga juna babu wanda ya fi wani sai wanda ya fi shi tsoron Allah a nan wurin za mu iya kawo wata riwaya ta wani shugabanmu jagoranmu wasiyin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na biyar bayan wucewar annabi wanda ake kira da imamu Sadiq alaihi salam wannan jika na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa a cikin wata faɗa tashi yana son ya nuni kan daidaituwa ta dukkan halittu inda yake cewa an nasu sawa'un ka asnanil misht yana cewa mutane daidai suke da juna har yake ba da misali misali mai kyau sosai inda yake cewa kamar yadda kasan mashaci ne wanda ake gyara gashin kai da shi wannan mashatin yana da wasu kanu wanda su ne ake amfani cikin gyara gashin kai wannan kanun na mashaci ko kuma ce wannan karan na mashaci suna tare da juna babu wanda ya fi wani tare suke da juna babu wanda ya fi wani kowa ya san haka nan ba wanda zai ce ɗaya daga cikin kararuwan ya ce aini na saura dukansu aiki guda kuma suke yi kaga kenan yadda wa'annan kararuwa na mashaci suke a cikin mashaci haka mutane suke a cikin wannan duniya ɗin kowa daidai yake wanda Allah ya ba fifiko shine wanda ya yi ƙoƙari cikin tsoron Allah wannan mun yi ishara a kan shi da kuma ayoyi wanda muka kawo wanda a yau babban bayanin da muka ce za mu yi shi ne abu na biyar wanda muna so mu yi nuni kan sakamako wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ma mutum tanadi shi sakamakon nan ya kamata mu sani kashi biyu ne akwai sakamako wanda Allah ya yi ma mutane a wannan duniya ɗin sakamako mai kyau ya yi ma al'umma tanadi in har sun ji tsoron shi akwai kuma sakamako shi kuma na aljanna ko na yarda shi wanda zai ba bayan shi wanda suka ji tsoro saboda haka nan kenan kaga wanda ya ji tsoron Allah yana da falaloli manya-manya har guda biyu misalin inda za mu gane bawa yana da falala mai kyau a wannan duniya ɗin Allah subhanahu Ta'ala yana ce ma wata alƙarya walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun a cikin suratul a'raf Allah subhanahu wata'ala me yake cewa anan mu lura da kyau yake ce ma wata alƙarya wasu mutane wanda ana ƙoƙarin kiransu su ji tsoron Allah Allah ke cewa da sun ji tsoron Allah Allah ya ce da mun buɗe ƙohohin alheri daga ina daga sama da kuma ƙasa Allah shi san abin da ya sa na alheri a cikin sama kuma daga ƙasa wa'annan bayi na Allah yake cewa da sun yi tsoron Allah to duk zai buɗe musu wannan ƙohohin na alheri za su yi rayuwar duniya cikin nishaɗi da kwanciyar hankali da arziki ba tare da sun wahala ba amma mi wa'annan mutane sai ya zamanto suka ƙaryata abin da annabawa suka yi suka ƙaryata abin da annabawa suka zo musu da su na bushara da cewa akwai aljanna a can lahira na bishara da cewa akwai samun dacewa a wannan duniya ɗin wanda ya bi Allah sai suka ƙaryata walakin kazzabu da suka ƙaryata mai Allah ya musu sai Allah ce sai muka kama su wannan kan wannan ƙaryatawa da suka yi kenan mu kan kanmu a yanzu ba mu da fifiko kan wancan saboda kenan wanda ya gane darasin da ya wuce zai gane babu fifiko har a yanzu mutanen da ke yanzu da mutanen da suka wuce tanda tunda duk mutane ɗaya ne a wurin Allah wanda ya tsoron Allah shine kawai ya fi kowa a wurin Allah saboda haka nan kenan kamar yadda wancan mutanen wancan gari wanda ba su ci tsoron Allah ba sai ma suka karyata dukkan abin da annabawa suka zo da su Allah ya kama su da abin da suka aikata saboda haka nan mu ma idan ba mu tsoron Allah ba Allah yana kama mu da abin da muka aikata a nan muke gane cewa kenan tsoron Allah yana buɗe ƙohohin alheri daga sama kuma daga ƙasa ya zuwa yanzu mutum yana da'awar cewa ya gane alheri da dama wanda ke sama yana ganin cewa ya gane da dama alherin da ke ƙasa wallahi da ɗan adam ko al'ummar duniya gaba ɗaya za su zo su tsoron Allah da Allah ya buɗe mu ƙoyin da suna nan liƙe har yanzu ba mu san su ba ɗaya daga cikinsu mu zo mu yi istighfari mutu ba, mu koma ga Allah annabi nuhu alaihi salam wa ala nabiyina wa ahli baitihi alaihi salam yana gaya ma mutanen shi saboda saɓan da suke yi sun ƙaurace ma hanyar Allah sai ke ce musu ni ku zo ku bayan Allah a cikin sauratun Nuh ya zo in kuka zo kuka kuka nemi gafara wurin Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala zai maku abubuwa da dama daga cikinsu inda yake cewa faƙultu staghfiru rabbakum innahu kana ghaffara ku nemi gafara Allah subhanahu wataala lalle shi mai gafara ne kuma gafara mai yawa ma'ana duk laifukan da ku aikata Allah zai iya kau da kai da gare su eh kuka yi haka nan kuna fama da rashin ruwa ne Allah ya ce yursilis sama'a alaikum midrara a cikin suratun nuh Allah zai aiko muku da ruwa su zo su shinhiɗa kan ƙasa su ba ku albarka mai yawa abinci mai albarka saboda mi saboda istighfarin daukai kuma mi wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara Allah subhanahu wata'ala yake cewa zai ba ku kuma ‘ya'ya masu albarka masu biyayya gare ku kun bi amwalin ya ba ku dukiya wa banin da ‘ya'ya kuma ya sanya muku gonunukan ku su yi kyawo su zanki ba da ‘ya'yan marmari wanda kuke so wa ya ji Allah kuma jannatin wa ya ji Allah kuma anhara da koguna wanda za su ba ku abinci shi ma irin duk abin da ake kamar kifaye saboda haka istighfari kawai Allah ya nema a gare su amma shi ma wannan ya gagara gare su kamar yadda mu ma yanzu abin da muke fama da shi mutum yana saɓo ka ce mai bawan Allah ka dawo ka gane kuskure ne kake yi kai istighfari ga Allah subhanahu wataala annabin mu annabi rahama salawatu rabbi wa salamu alai wa ala alihi tayyibin tahirin ya kasance bai saba ma Allah ko kadan bai saba ma Allah amma kullun sai ya istighfari sai ya nemi tuba ga Allah to ina gare ka kai kai da kullun tun da sai ka kan ba saba ma Allah kai ne yi da mutane kai ne yin ƙarya kai ne hasada kai ne yin gulma kai ne kai ne gahi nan kana abubuwa wa'anda Allah bai kaunar su to ka tuna da cewa Allah yana son ka zanki istighfari Allah yana son bawan da zai ƙasƙantar da kanshi zuwa gare shi ya neme shi tuba ya ce Allah kai mana afuwa ba da gangan nake ba Allah subhanahu wataala Allah kai mana gafara ni bawanka ne ba wanda kuma zai gafarta mini sai kai astaghfirullah al-azim. astaghfirullah rabbi wa atubu ilai astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum arrahmanur rahim dhul jalali wal ikram ga nau'i nau'i na istighfari wanda daga ciki kamar wani wanda muka karanta na ƙarshe akwai tare da shi ya buga Allah dan Allah ya yi saurin karɓar gafararka kuma kalma ce bata da nauyi harshen nan naka mai yawan sabo za ka gyara shi ka haskaka shi da istighfari ga Allah saboda haka nan kenan Allah kenan ya yi mu bayi tanadi mai kyau a wannan duniya ɗin. sakamako mai kyau kamar da muka ce na duk ayyukan da za yi kudi ba istighfari amma zai baka zai ba al'umma rayuwa mai kyau wannan kenan sai mu zo ga abu na shidda wanda shi ma yake ƙara bayani kan matsayi na mutum a cikin addinin musulunci shi ne rayuwa mai kyau wadda take jiran mutum shi ma muna ƙara gane haka kenan in muka fahimci jerin abin da muke bayani kansu dukansu suna da alaƙa da juna kenan bayan mun gane cewa Allah yana ba da sakamako a wannan duniya da ran lahira kenan za mu gane cewa lalle akwai tanadi mai kyau rayuwa mai kyau wadda ke jiran mutum kamar da muka bayani karkashin ayoyin nan wanda ya isa fari rayuwa mai kyau tana jiran mutum a nan duniya kuma tana jiran mutum a ran lahira shi ne ake abbara da sakamako cikin darasin da ya wuce kenan mu sani mu mutane yadda muke da matsayi mai yawa a wurin Allah subhanahu wata'ala ya mu tanadin rayuwa mai kyau amma duk da haka nan sai muka zamanto wasu da yawa daga cikinmu ba su ganiya ba sani ba walakin na aksarar nasi la ya alamun mu zama muna ganewa ka yi ƙoƙari ka zama cikin 'yan kaɗan wanda suke ganewa wanda suke bin Allah subhanahu wa ta'ala bayanin kan rayuwar da ke shirin mutum Allah a wuri cikin Alƙur'ani yana cewa walaƙad katabna fi zabur walaƙad katabna fi zaburi min ba'd adh-dhikr anna al-arda yarithuha salihun Allah subhanahu wata'ala yana cewa a cikin wannan aya ɗin wanda ta zo a cikin suratul anbiya Allah yana cewa mun rubuta cikin littattafai wa'anda suka wuce min ba da zikir kayan wannan ambato ɗin na alƙur'ani mun rubuta daman, kenan duk gaske da Allah subhanahu wata'ala yake bayyana wa mutane ba fa yanzu ba ne ya fara bayani kanta daman tun can Allah subhanahu wata'ala ya yi tama al'umma don saboda kada su halaka ya yi ta al'umma ta hanyar aiko annabawa da littattafai ya rubuta a cikin littafai wanda suka wuce min ba'ad dhikr cewa annal arda lalle wannan doron ƙasa da muke gani wannan zalunci da muke gani yana faruwa a cikin al'umma to fa zai ƙare saboda mi saboda bayi nashi wa'anda suke jin tsoron Allah su za su gadi wannan ƙasa ɗin Allah ya haƙaƙar da irin haka misalin haka a lokacin annabi Isa bayan wucewa annabi Isa mutanen da suke biya gare shi mun gani a cikin tarihin ashabul kahf yadda suka sha azaba yadda aka tsane su saboda sun ce su Allah suke bi kuma manzon Allah suke bi shine annabi Isa a wancan lokacin mu dubi tarihi mu gani wanda ya zo daga baya me ya faru su ne suka zamanto bayan 'yan shekaru duk su ne suka zamanto masu tafiya a wannan doron ƙasa ɗin ma'ana mabiyan annabi isa wa'anda aka zanci kashewa yanzu suka yi yawa ana kashi ana kashi amma sai zamanto Allah ya niyyar tabbatar da gaskiya ko da kawo mushrikai da kafirai sun ki haske ne na Allah shi yasa kahin tahiya ta yi nisa da ni da kai mai kokari mu kama addini Allah ya ba da nasara tare da mu kada mu jira sai an ci ƙarfinmu kamar da wasu suka yi lokacin annabi sai da nasara ta zo mu addini aka zo aka yi fatihu makka sannan wasu suka musulunta kenan ba da ikhtiyarin kansu ba mu kokari mu musulunta tun da ikhtiyarin kanmu ba wai sai mun zama an matsa mu an kure mu wuri sannan za mu shiga ba wai sai rayuwar mu ta yi nisa ba na rasa ƙarfina na rasa lahiyata sannan zan ce wai in zo in bi Allah a'a in bi Allah tun lokacin da ina da zaɓi tun ina da ƙarfi na tun na san abin da nake yi wannan shine irin musuluncin da Allah subhanahu wata'ala yake so a wurin mu za mu tsaya a nan sai kuma darasi na gaba insha Allah ta'ala wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin